Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mummuni Barma. Shirin na ƙasa a wannan mako ya samu bakuncin Madam Ado Zainabu Abdallah, daraktar wata makarantar firamare da ke birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar, wacce ta tsinci kanta cikin halin tawaya a lokacin da take 'yar ƙanƙanuwa sakamakon rashin lafiya. Wannan 'yar talika da ke matsayin abun koyi a yau, ta tashi da gurin yin ilimin zamani don kaucewa shiga halin da nakasassu da dama ke ciki a ƙasashe masu tasowa irin namu. kamar yadda za a ji a kashi na farko na hirarsu da wakilin muryar amurka haruna maman bako alhamdulillah ni dai ina karama ina da shekara hudu e, ciwon ga zai sami lokacin nan kuma ciwon ga ba a yi tsammani ba polio ne tanda kai yana cikin tukunya shi babana soji ne lokacin da ana ce musu garda sarki Allah to shi misiyon yake tahiya sai bar ni tare da mamata sai a ce mu mata ciwo na iska ne ta yi ta biyan malumai ta yi ta biyan dai wajen bedan lahiya allah bai sa a kai nasara ba shi ma babana da ya komo sai ya bi nan daga baya sai aka ce a kawo ni opital national na niyami an ka kawo ni tare da nasaru sun ka ce mini wanga ciwo ba na iska ne ba sunan shi polio sun ka faɗa ma uwayena sai suka ci gaba da yi min magani allura uku a na kowane kawa allura uku ake mata eh sai da anka samu wata uku ana yi mini aikin nan ana tsakayi sai an ka da babana daga yamai sai an ka maida shi da magaranta kaya to bisa fannin aiki kuma bai iya barin wata nan ta zamna sai kwashe mu mun kai da magaranta kai gaba daga nan sai aka yi interromper din an ka bar wannan magungunan na nasaru eh insha Allah mm-hmm. daga can da magaranta kaya sai samu wani basharihi basharihin gaice shi ya iya sa ni in yi tahiya in Allah ya so sai kama yana ta roƙon Allah yana ta roƙon Allah shi dai kahin sati yake kewayewa da ba ni iya tashi ba amma kahin sati yake kewayewa da ikon Allah sai gani yace a bani sanda an ka bani sanda kawai sai na tashi tsaye daga nan dada sai na fara tahiya eh tahiyar da nake yi ma kafa guda lahiyar talimi guda ce ba ta lahiya hannun duk lahiyar salau to daga nan ya aka yi har zuwa irin lokacin da yalla an ke makaranta tunda ana cikin wannan yanayi yalla ana tunanin ya za a yi a saki boko ko barin ki za a yi gida ya abin yawa to alhamdulillah ni dai wurin nan sai in ce na gode ma Allah kuma na gode ma uba na Allah ya saka mishi da alheri dan shi ya ce cikin ɗiyan shi duka ya hiji da ni cikin ɗiyan shi duka don saboda ina da ragowar ga sai sa ni lakwal da ya sa ni lakwal kuma ni ragowar nan ta sa ni ba in ce bani zuwa tahiya nake lakwal yaran lakwal suna ce mini gurguwa wa'ansu ce min lagurges haka nan dai ina tahiya kuma da Allah ya bani iko na samu ilimi dai ina ina ci gaba cikin karatu kuma babana yana kula yayin ya yin rayuwa ya kasance tare da sauran ɗalibai ko kuma irin kallon da su kankan su mushanni ko maza ne ko mata ke miki a cikin karatu to wajen madanni kai ba ni da matsala tun da dai da na shiga lakwalma da ilimi ilimina shi ko yau mushe na son mutum mai ilimi kuma duk da haka nan suna kokarin su gana ci gaba ciki suna bani kuzari sosai radda ban yi karatu ba sai an haɗa ma ubana kuma ubana da kanshi ba mu kwana ne sai ya rike min leson na iya sa'an nan mu kwanta ban yi wani jinkiri ba wajen karatu alhamdulillah salman wajen wari ana wasa haka wata rana sai a ce maka gurgu me ni bai taba bata min da rayuwa ba tunda na san da ko kaka ne hannuna yana hidda ne ko wajen hada ne kana hidda naka na suya ina hidda na na gashi kawai kuma in sun ka cika da cewa gurmun ya sai in ce to Allah ne dai ya san koho gidan kowa haka nan nake su da dashi eh. to kina cikin wannan karatu yalla ko akwai wani kalubale da ke huskanta watakila a ce bari a ɗebe ki ko a yi miki aure ko wani yalla ba a samu irin wannan matsala ba to ni dai gaskiya tun da na fara karatu dama zancen armi bai kawo ga kaina ba kawai karatu na sa gaba na ce in samu diplom dina in samu inda zan ci da kaina kuma babana ya bani goyon baya ni da na fara samarci ma bayan na samu diplom dina ne dan ko na samari sun ce za su zo garin sai in ce kai dama dan ku yaudare ni ne kun gani gurguwa ku yaudare ni in yaso sai ku tahiyar ku ni ko ban yarda da haka nan wanda yake sona da arme ya hito wanda bai sona ya sha hamun lahiya hakan gani rayuwata ne ni dai ban yi samarci ba irin wannan wanda za a ca samari da yan mata ban yi shi ba dan saboda ina da kishin zuci in samu abun na ka in yi bara To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za a ji ci gaban wannan tattaunawa. A madadin Madam Ado Zainabu Abdallah, daraktar makarantar firamare a birnin Kwanni da wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako Ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. Na kasa ba za ta samu kasawa ba, bai na kasa kai ilimi.